Dalibai na cikin wannan jami'a ta bayero a nan kanan dago da kuma sauran yan uwa da ko sun nemi izini ko ba su nemi izini ba suka ƙetaro katanga suka shigo jami'a ina mara gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina farin cikin saduwa da mu a yau wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha sha takwas ne ko sha nawa ne sha bakwai ga watan sha'aban wato watan takwas a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha wanda ba sabani wato sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da uku miladiya don tattaunawa akan wannan maudu'i mai matukar muhimmanci wanda yake da alaka da watan da ke tafe nan da waɗansu 'yan kwanaki masu zuwa wato watan ramadan ko shakka babu wannan maudu'i yana da matuƙar muhimmanci kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa dukkan ibada wadda ba ta maimaituwa sai sau ɗaya a shekara galibi hukunce hukuncenta sukan buƙaci tunatar da al'umma su yayin da duk suka kusantu kamar azumin watan ramadan kamar sallar idi karama ko babba kamar hukunce hukuncen layya kamar hukunce hukuncen aikin haji da dukkan wata ibada wadda dai so ɗaya take maimaituwa a shekara uzurin da zan bayar kawai shine yan uwa su yi mun haƙuri bisa da cewa ba kamar wancan karan ba wancan karan na samu sukunin lacca ta zanto a rubuce dan haka ta fita a tsare a yadda nake so amma a wannan karan ban samu sukunin rubuta ta ba zan dogara ne kawai da abin da ubangiji subhanahu wataala ya sa na iya tunowa na ayoyi ko hadisai da suke da alaka da wannan mawdu'i ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu jagoranci wajen faɗar daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai farko dai shi azumi a matsayinsa na azumi ibada ce mai matukar falala azumi ba tare da alakanta shi da watan ramadana ba azumi ba tare da kasancewarsa lallai ya zama wajibi ba sawa'un wajibi ne na mustahabi ne na kafara ne azumi a matsayinsa na azumi yana da falala yana da kima yana da daraja babban abin da ke nuna haka ban hadisai daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin hadisin da zan yi tunawa wanda ke cikin sahih bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa a cikin kofofin aljanna akwai wata kofa sunanta ar-rayyan an keɓance ta ne kaɗai domin masu azumi wanda da zarar sun shiga za a rufe ta ba wanda zai sake bi ta cikin ta wajen shiga cikin aljanna to kaga keɓance kofa cikin kofofin aljanna domin azumi abin da ke nuna falalar azumi sannan kuma na biyu akwai hadisi cikin sahih bukhari da sahih muslim daga abu sa'id al-khudri Allah shi kare yadda a gare shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bi zalika wajhahu anin nar 70 kharifan yace babu wani bawa da zai azunci ni daya dan neman yardar Allah yini daya mutum ya azumin sa yana neman yardar Allah face sai Allah madaukakin sarki ya nesantar da fuskarsa ga barin wuta rasan tafiya ta shekara saba'in tafiyar shekara saba'in tsakanin mutum da wuta a sakamakon azantar yini ɗaya da mutum zai don Allah Wani hadisi na cikin bukhari kuma na cikin muslim sannan akwai wani hadisin daban a cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa as-siyamu wal qur'anu yushaffi'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah da azumi da karatun alkur'ani za su ci bawa a ranar tashin kiyama alkur'ani zai rinka cewa ai rabbi mana a nawm fashaffi'ni fiyya fashaffi'ni fiye ya ubangiji na hana shi barci da daddare saboda yana yawan maimaita alkur'ani yana kiyamun laili da shi da haka ka bani cetonsa azumi kuma zai ce ai rabbi مناته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه يا ubangiji na hana shi ci na hana shi sha na hana shi zakke wa sha'awarsa ta mace da rana da haka ka bani cetonsa manzo Allah ce fa yushaffa'ani sai a baiwa azumi da alqur'ani ceton wannan bawa da haka wannan na nuna kwalalar azumi sannan akwai wani hadisin daban wanda Imam an-Nasa'i ya rawaito da Ibn Hibban daga Abu Umama al-Bahili Allah ya kare da gare shi wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi dullani ala amalin yudkhiluni al-janna wa yub'iduni anin nar nuna man wani aikin da idan na aikata shi zai shigar da ni aljanna ya nesantar da ni daga wuta sai manzo Allah ya ce da shi alayka bi sawm fa innahu la mithla lahu yace ka lazanci yin azumi domin babu wani aiki da zai sabauta maka waɗannan al'amura guda biyu irin azumi waɗannan hadisai su suna nuna falalar azumi a matsayinsa na azumi ba tare da cewa farilla ne ko kuma nafila ne ko kuma na kafara ne ko kuma na ramadan ne ko na waninsa sannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin sahih bukhari yake cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil wa ahsanu lil maza Allah ce ya ku taron samari wanda yake da ikon rike mace a cikin ku to lalle ya aure domin aure din nan ya fi sa mutum ya rinsa idansa ta yadda ba zai rika kalle kalle ba sannan kuma ya fi sa mutum ya katangance farjinsa ta yadda ba zai je kiyar zina ba sai mun zalla ce wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija amma duka mutumin da bai sami ikon yin aure ba saboda dan makaranta ne bai kammala ba ballan tana fara aiki fakiri ne miskini ne to sai mun zalla ce fa alaihi bisawm sai rinka yin azumi yau da gobe yau da gobe yana dan samun hutu saboda lokacin da mutum ke azumi yunwa da kishirwa ba za su ba shi damar ma hayin sha'awar ya masa ba fa innahu lahu wija'un sai wannan azumin ya zame masa karo da kuma garkuwa waɗannan dai da ƙamban hadisai masu tarin yawa waɗanda suke nuna fallar azumi sannan kuma za mu ga yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya azumi ya zanto kafara kafara ta wanda ya kisan kai bisa kuskure kafara ta mutumin da yi zihari tsakaninsa da matarsa kafara ta mutumin da ya rantsuwa azumi ya zanto ana yin fidiya da shi ga mutumin da ya zakewa abin da bai kamata ya zake masa ba aikin haji azumi dai an sa shi ya zanto kankarar waɗansu laifuka ko kuma cike gurbi da aka samu a cikin waɗansu ibadoji a sakamakon mutum ya bar ibadar da gibi sai a sa ya yi azumi don ya cike wannan gibin wannan na nuna kwallon azumi da matsayinsa abu na biyu kwallon shi ramadan a karan kansa dan can gurin muna maganar azumi a matsayinsa na azumi idan muka ɗauki wata na ramadan a matsayinsa na watan ramadan wata ne mai matukar falala Ana alal aƙalli za ka iya kafa hujja da falalar ramadan da al'amurra kamar haka abu na farko shine watan da Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa Allah madaukakin sarki ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan inna anzalnahu fi laylatil qadr wa وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم كسن سور أن سوكر القرآن من جلما وفي جلما للتافي أتكون مثل رمضان dalili dai bisa ga falalar shi Ramadan din kansa to amma mai saurare yana da dama ya ce da ni yaya za ka ce an saukar da alkur'ani a cikin watan ramadan bayan ko a tarihance alkur'ani an saukar da shi ne ba a wata ɗaya ba ba ma a shekara ɗaya ba a shekaru ɗaya ɗai har ashirin da uku goma sha uku a maka kafin hijira da kuma goma a madina bayan an yi hijira yaya zancen ka zai zama daidai idan muka ɗauka cewa an saukar da alkur'ani a cikin watan ramadan kuma gashi tarihi ya nuna shaidu na tarihi sun nuna an saukar da shi cikin shekaru uku. domin an sa wannan tambaya malamai sukan ce alkur'ani an saukar da shi ne saukarwa iri biyu saukarwa ta farko daga lauhul mahfuz zuwa ga baitul izza fi sama'id dunya saukarwa ta biyu daga baitul izza a saman farko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi wasitati jibril to waccan saukarwa ta farko ɗauko alƙur'ani daga lauhul mahfuz zuwa ga baitul izza a saman duniya ta farko an yi shi ne a dare ɗaya an yi shi ne a cikin watan ramadan shi yasa aya ta ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wata ta ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ita lailatul qadr din ita ce kuma dai lailatul mubaraka dare mai albarka ita kuma dare ko kuma shi daren lailatul qadri dare ne daga cikin dararen watan ramadan domin yana cikin goman karshe a cikin watan ramadan da haka sai Allah ya ce ya saukar da shi a cikin watan ramadan ashe saukar da alqur'ani ta farko daga lauhin mahfuz zuwa ga baitul izza shine abin da aka yi shi cikin watan ramadan amma saukar da alqur'ani daga baitul izza a saman duniya ta farko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kam an yi shi ne cikin shekaru ɗaiɗai har ashirin da uku kamar yadda na gabatar kuma bambanci shine waccan saukarwar ta farko ka tokan gaba ɗaya aka ɗauko shi daga lawan mahfuz zuwa ga baitul izza amma wannan saukarwar ta biyu an saukar da shi ne gutsire gutsire kashi kashi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila wato mun karkata shi yanki yanki wani lokacin aya biyar wani lokacin goma wani lokacin sura daya wani lokacin rabin sura litaqra'ahu 'ala an-nasi ala muk dan ka karanta mutane a hankali suna iya haddacewa su fahimci ma'anar su sa cikin aiki har kafin a sake saukar da wani sabon kashin da wa nazzalnahu tanzila Allah sai mun saukar da shi kashi kashi matukar saukarwa to da haka dai yana daga cikin falalar watan Ramadan kasancewarsa wata ne wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa abu na biyu da ke nuna falalar watan ramadan wato shi watan ramadan shi kaɗai ne ɗaya ɗayan wata cikin watanni goma sha biyun da daga lokacin da daren farko na ramadan ya zo akan ɗaure shaidanu gaba ɗaya kangararru daga cikin aljanu a ɗaure su a hana su sakat ba za a sake su ba har sai watan ya wuce daga lokacin da wannan dare na farko ya zo akan buɗe dukkan ƙofofin aljanna a kuma rufe dukkan ƙofofin wuta a wannan dare na farko daga lokacin da ya zo ubangiji ta'ala ke turo mai shela da zai rinka yin shela da babban murya yana cewa ya baghi alkhair bil wa ya baghi shar Iksir, wato ya kai mai san alkhairi sahimma hanzarto kusanto ga lokacin ribatan alkhairi yayi ya kai wanda yake son sharri ko aikata sharri ka takaita ma kanka wannan lokacin ba na sharri bane ba sannan kuma daga lokacin da daren farko ya zo cikin watan ramadan har ya zuwa daren karshe ubangiji ta'ala yana zaɓar wani adadi na baya ya yanta su daga wuta a wannan daren a zaɓa a wani daren washe gari a sake zaɓowa a wani daren washe gari a sake zaɓowa har zuwa daren ƙarshe sannan kuma da zaren watan ramadana ya kama kowane bawa mummuni yana da alƙawari tsakanin shi da ubangiji cewa in yi addu'a ta alkhairi Allah zai amsa masa kun ga dangin waɗannan al'amura da suka taru sukan tattaru ne kaɗai a cikin watan ramadan da sauran watanni buɗe ƙofofin aljanna rufe ƙofofin wuta ɗaure kangararru daga cikin aljanu turo mala'ika da zanen kashe la yana cewa ya mai aikata alkhairi zo ya mai aikata sharri takaita sannan kuma yantar da mutane daga wuta a kowane dare sannan an sa addu'a dukkan wani sadi dukkan wani bawa da zai addu'a ta gari mace ko namiji ko shakka babu wannan yana kasancewa ne a cikin watan ramadan ashe lalle wannan na nuna mana falalar ramadan a sarari cewa wata ne mai albarka wata ne wanda yake mai alfarma sannan kuma na daga cikin falalar ramadan din da aka shar'anta azuntar ta gaba daya ba a shar'anta sauran watanni mutum ya azunce su gaba daya ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari ya kitabu siyam an tambaye ummuna aisha radiyallahu anha a yaushe ne annabi yake yawaita azumin nafila tace ban taba ganin annabi yana yawaita azumin nafila a wani wata ba sama da watan sha'ban tare da haka baya azuntar sa gaba daya wato annabi da ya tashi azumin nafila yakan yawaita a cikin wannan watan da muke ciki amma tare da haka baya azuntar sa gaba daya to kaga ramadan ne kadai watan da aka shar'anta ka azince shi gaba daya daga farkon sa har sannan kuma shi azumin da zaka a cikin sa ya zanto rukuni ne cikin rukunan addinin musulunci guda biyar bayan kasancewarsa wajibi cikin wajibai rukuni ne cikin rukunin na addinin musulunci ko shaka babu wannan na nuna mana talalar watan ramadan to shi azumi wato wanda shine abu na uku idan an ce azumi menene hakikanin azumi lafazin kalmar as-sawm ko as-siyam ma'anar su da larabci abinda as-sawm ke nufi kamewa kamewa ba zan ci ba ba zan sha ba ba zan kusanci matata ba sannan kamewa daga dukkan wani zance mara daɗi dukkan wani zance na baƙa. dukkan wani zance na yi da mutane ko cin naman mutane da gulma da zagi da maganganu marasa daɗi duk mutum zai kame ba zai yi su ba wannan shine hakikanin azumi domin da yawa daga cikin masu azumi sukan ɗauka azumi na nufin daina ci daina sha sannan kuma daina zai iyali iyali wannan shine hakikanin azumi ko ka babu wani wani bangare da na azumi amma hakikatu siyam mutum ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai zai wa iyalinsa ba sannan zai kame bakinsa ba zai maganganu marasa daɗi ba ba zai ba ba dalilin da ke nuna wannan na shiga cikin ma'ana azumi hadisi ba ma hadisi ɗaya ba hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa dukkan mutumin da bai daina ƙarya ba bai daina shaidar zur ba mallam yada a zur zuwar amala bi dukkan mutumin da bai daina maganar ƙarya ba bai kuma daina yin aiki da zance na ƙarya ba falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba ubangiji baya bukatar ka daina ci ka daina sha abinda hadisin ke nufi shine mutumin da bai ke azumi ma ke zagin mutane ko yake cin naman mutane ko yake yawan gulma da yi da mutane da maganganu marasa daɗi wato azumin dole ne ya kai shi amma kuma baya da lada a wajen Allah waɗannan surutai suna haramta masa karɓuwar azuminsa suna hana shi samun ladan da aka yi tanadi ga mutanen da suka yi azumi na daidai wanda ba su yi irin wannan ba shi yasa ya tabbata cikin hadisi hadisi ne ma kudusi ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa idan ranar ɗaya, idan yini na azumin daya daga cikin ku ya zo fala yarfus kar ya zance na bata wala yafsuk kar ya rinka fasikanci fa in sabahu ahadun aw qatala falyakul inni sa'imun barratayn idan har wani ya zage shi ko ya faɗa masa bakar magana kamata ya ce da shi ni mai azumi ne ni mai azumi ne har sau biyu yana zagin ka tana cewa ni mai azumi ne ya sake zagin ka tana cewa ni fa azumi nake yi abinda ya tabbata kenan ka faɗa a cikin azumi lokacin da wani ya zage ka in kana azumi tare da cewa inda wani zai zage ka a wani halin da ba na azumi ba kana mutsayar daga cikin al'amura guda biyu ɗayan ja'izi ne ɗayan kuma mustahabi wanda yake jaizi shine karama dan Allah ce yana aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum lahu khairul lisabirin wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يجيب الظالمين Ma'ana wanda aka munanawa yana da dama ya rama gwargwadon munanawa da aka masa idan ya haka bai haramun ba amma da zai haƙuri da zai juriya to wannan shi ya fi alkhairi ga masu hakuri ashe kenan idan ka rama jaizi ne amma idan ka hakuri fa mustahabbi ne kana da falla wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al-umur kamar da aya ta nuna to amma kaga a cikin azumi ba ba ka wannan damar cewa wani aka mutum ba aiki ba a babin zagi idan wani ya zage ka a babin bakar magana in wani faɗa bakar magana a babi na ba'a idan wani ya maka ba'a ba a ce karama ba saboda abinda aka ce duk wanda ya zage ka kuma faɗa bakar magana sai mutum ya ce inni in nisa sa'ilun har su a ce kenan abinda azumi ke nufi kamewa mutum ba zai ci ba ba zai sha ba ba kuma zai maganganu marasa daɗi ba ya hana kansa waɗannan al'amura hana kai tun daga yaushe tun daga lokacin da alhudur ya to har ya zuwa lokacin da rana za ta faɗi ketowar alfijir har zuwa faduwar rana to menene hakikanin ketowar alfijir shi alfijir iri biyu ne maza Allah ya bayyana shi cikin hadisi akwai alfajir sadiq akwai alfajir kadib wato akwai alfajir na bogi wanda ba shi ne hakikanin alfajir din da ke nuna shigowar lokacin sallar asubahi ba alamar su shine za a ga wani haske daga gabas ya taho ya taho ya taho har ya zuwa tsakiyar inda kake to amma kuma da ya taho ya dan gutsure a hanya kafin ya kara sonan tsakiya a miƙe ka haka kamar sanda ya taho ya miƙo da gabas ya taho yamma amma a tsakiya ya dan gutsure ko da mutum ya ga irin wannan hasken baya hana shi cin abinci sannan kuma bayan nuna lokacin sallar asuba yayi wannan shine alfajar alkazib alfajar dan ƙarya ko kuma alfajar dan bogi amma alfajar na gaske zai taho ne da sa za a ga haske daga gabas kuma ya taho da fadi dama da hagun ɗinka duk ya taso haka gaba ɗaya to wannan shine irin alfajar ɗin da idan yake to mutum ba zai sha abinci ba ba kuma zai sha abin sha ba ba kuma zai kusanci iyalinsa ba wannan shine hakikanin alfijir to amma faduwar rana menene hakikanin faduwar rana hakikanin faduwar rana shine lokacin da mutum ya tsaya ya kalli yamma a wurin da ba tudu ba ba kuma gangara ba kuma gangare ba sannan babu waɗansu bishiyoyi ko gine-gine a gabansa babu kuma duwatsu ya tsaya can haka ba tare da ya ga kwallon rana ba ya daina ganin shi sai dai ya ga nan ayyama amma baya ganin kwallon ranar to shi kenan rana ta faɗi mutum zai sha ruwa ko ladan ya kira sallah ko bai kira ba mai wa ladan ya yi latti ne ko agogonsa ya yi latti <laughs> da zarar mutum ya ga haka shi kenan rana ta riga ta faɗi ke da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan yace idza aqbala al-layl min ha huna wa adbara an-nahar min ha huna faqad aftara as-sa'im yace idan har dare ya riga ya fara gabatowa daga nan bangaren yini kuma ya riga ya juya baya daga nan bangaren yace lokacin shan ruwan mai azumi ya riga ya yi to mutum zai kame ba zai ciwo ba zai sha ba zai ababen da muka ambata ba tun da lokacin da alfajir yake to har ya zuwa lokacin da rana za ta fadi to sai mai sai niyya kullu niyya ita kuma niyya a bace ta zuci ba a yin niyya da baka niyyar azumi niyyar sallah alwala da dukkan wata ibada malamai sun yi ittifaki cewa an-niyyatu mahalluhal qalbu wato bijiran ta shine zuciya mutum zai kudurta cewa zai yi azumi waɗannan su ne bangarori guda uku na azumi ababen da dole ne su samu cikin azumi niyya domin inna mal'amalu bin niyyat kamewa daga ci da sha mutum ba zai so ba zai sha ba tun daga lokacin da alfijir ya to har yi zuwa lokacin da rana ta faɗi wannan su ne ababen da suke rukunai na azumi guda uku dole sai da su sannan azumi ya tabbata azumin barilla ne ko azumin nafila ne to amma wani da dama ya ce da ni yaya mutumin da bai samu labarin tsayawar wata ba da haka shi ya wayo gari ma yana cin abinci har sai da yaje makaranta ko yaje wajen aiki sai yaji jama'a suna yi wa juna barka da shi gowar wata ramadan sai mamaki ya kama shi wata ya tsaya aka ce baka ji labarin ba ai sai karfe goma na dare ko karfe sha daya ko karfe sha biyu a an yi bindiga a kofar gidan sarki an suna a gidan rediyo an yi wane ne an yi wata to kaga shi bai samu su konin daina fi da sha ba bayan fitowar da har na ta hudu yana fi na sha sannan kuma abu na biyu bai samu konin wanzar da niyya ba cikin dare don ka'ida ita niyya ana son a yi ta ne a wani bangare na dare kafin fitowar da domin za su ya bayyana cikin hadisi cewa na siyama liman lam yubayyiti siyam babu azumi ga dukkan mutumin da bai kwana da niyyar azumi ba haka hadisi ya nuna ala wajhi umum to ya mutum zai idan ya samu kansa a wannan hali ya yi ya kumallo da safe ya tafi harkokin sa na gaba su labarin cewa ai azumi ake ciki to hakikanin gaskiya akwai malamai da ke cewa ya kame bakinsa ba zai ƙara ci ba ba zai ƙara sha ba domin alfarmar yini na ramadan amma kuma bayan sallah zai rama daya duba da cewa bai samu sukunin wani da niyya ba a wani bangare da niyya duba da cewa har ma ya waye gari yana ci yana sha kame baki ne zai yi amma bayan sallah zai rama daya wannan magana haka waɗansu malamai suka yi ta kuma suna da ababen da suke kafa hujja da shi wajen wato ainihin tabbatar da wannan magana akwai magana ta biyu wanda waɗansu malaman suka yi wanda suke cewa a'a daga lokacin da ya ji an ce masa ai jiya an ga wata kai ne baka sani ba ya kuma yi duk labarin wanda ya gaya masa to sai ya kulla niyya din a wannan lokaci sai ya daina shi ya daina sha har ya zuwa lokacin faɗuwar rana bayan sallah ko da zai rana ko ɗaya ba a kansa saboda ne kwana da niyya wajibi ne a gare shi daren kuma ya riga ya wuce ba da ikon dawo da dare ba aikin sa bane ya dawo da dare ba zai iya ba Allah kuma ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wasa ko manzo Allah ce ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum abinda na umarce ku da shi ku zo da shi gurgurdan ne gurgurdan iko to shi gurgurdan iko sa ne ya kulla yayin ba zai iya dokar ba ya koma karfe uku na dare domin ya kulla niyyar sannan a sake dawowa wasu, na ta safe a ci gaba da yinin ba wannan baya cikin ikonsa hujjar wannan zance hadisai cikin sahih bukhari ɗaya daga wajen abdullahi dan umar ɗaya daga wajen umma na aisha dukkan su ne cikin kitabu siyam suke hadisan suna yin magana ne akan azumin ranar ashura goma ga wata na al-muharram da can kafin wajabta azumin ramadan azumin ranar ashura wajibi ne da aka shar'anta azumin watan ramadan ne sai aka mai da shi mustahabi to a wani lokaci da yake wajibin nan wata rana manzon Allah ya fito da rana a ranar ashura sai ya tura mai shela ya bi kwararo kwararo cikin garin madina ya sanar da mutane cewa wanda ya waye gari bai fara cin abinci ba kare ci wanda ya fara ci ya daina yau ranar azumi ce waɗansu da su riga fara cin abinci ba ba su ci ba sai ba su riga suka sai ba su ci ba waɗansu da su fara ci daga lokacin da suka ci sunna wasu suka daina manzo Allah ko da ce kuma ta gari lalle su rama ba shine mahallin shahidi suka ce inda akwai bukatar wanda ya kame baki sai ya rama yinin da sai manzo Allah ce me surama musamman kuma da yake a wannan lokacin azumin ashura din yana wajibi din yadda ramadan yake matsayin wajibi ba riga an sassauta hukuncin sai kowa mustahabi ba wannan shine mahallin shahid da malamai suke tattauna da kashin wannan hadisi dan haka ne dukkan mutumin da bai samu jin labarin tsayawar wata ba har sai lokacin da rana ta hudu sawa'in ya ci abinci ko bai ci abinci ba sai ya ji labari kuma ya gaskata waɗanda suka ba shi labarin cewa lallai an ga wata to daga lokacin sai kame bakin sa ba zai ce ba zai sha ba kuma zai kullum biyar azumi ne domin idan ka ce a ya kame bakin sa sannan ya rama wani ne to wannan abin da yi sunan shi ne kame baki a cikin ibada ko ta ibada sauran ta kame baki ba azumi ba idan ka yadda azumi yi dan bai zaka ce ya rama ne idan ko kame baki ne to ma na baya da ya kame baki kawai dan ba wata ibada sunan ta kamiya kawai al-imsaku kawai haka kawai ba zai yi ba to wannan shine hakikanin wato ainihin abin da yake faruwa lalle mutum ya kullu niyya kafin fitowa alfajir wannan in ya samu halin kenan lalle mutum halin da ya samu kansa ya ci gaba da kullu niyya da saboda dalilai na la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha fattaqullaha masata'tum wa ma ba'atukum bihi fa'tu minhu masata'tum ila akhir ma ya jihar wala ba wato zuwa karshen dai abinda malamai ke kafa hujja da shi na dalilai cikin alqur'ani ko hadisai na manzon jira Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine hakikatar siya wato daina ci daina sha tun daga fitowar da rayuwa ba ko rana tare da kullum niyya kuma lallai niyya mutum ya yi cikin dare kafin fitowar alfajir sai ba dan bai samu sukuni ba to ya halatta ya ta a kowane lokaci na yake na rana da labari sai wata matsala mai muhimmanci tare da wannan matsalar niyya da ake kullawa shi idan mutum ya yi niyyar azumin watan ramadana guda daya a daren farko ta wadatar har zuwa karshen wata ko kuma kowane dare sai ya masa niyyarsa daban wannan ita ma matsala ce da malamai suke tattauna a kanta akwai malaman da suke ganin idan mutum ya yi niyya ɗin ta wadatar domin azumi ɗin gaba ɗaya ana yin niyyar watan ne kunna niyyar azunta watan ramadan shikenan waɗansu kuma suka ce kowane dare sai kai masa niyyarsa hujjar masu cewa kowane dare sai kai masa niyyarsa suka ce da za ka yi azumi litinin da alhamis da talata ka kai shi lafiya kalau ka ɗauki azumi na ranar laraba sai ka karya ka ɗauki azumin alhamis da juma'a da asabar da lahadi sun lafiya kalau lalacewar na ranar laraba ɗin da ya shafi waɗannan sauran ranakun da ya daidai daidai ɗin waɗancan sauran ranakun zai ceci ranar laraba cewa su ma ya daidai sai kowane ne ibada ce mai zaman kanta ba ta da alaka da tun da ko ibada ce mai zaman kanta sai kai mata mai niyya saboda ka'idar mal'ama a'mal niyya ko shi kamar wannan magana tana da ƙarfi wanda suke nuna kowane dare mutum ya kulla niyya to amma waɗanda suke cewa niyya ɗaya a daren farko ta wadatar har zuwa ƙarshen ramadan ta suka ubangiji ya mu'amalance mu ne da watan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu Lallai wanda ya halarci kwanakin ramadan to ya zance su sai ce ya zance shi ya kawo lamiri guda ɗaya falyasumhu ba ce falyasumha ba ma'ana sai nuna ƙulla miya guda ɗaya ya wadatar wajen azuntar wata gaba ɗayan satin daga farko har ƙarshe ko shaka babu wannan maganganu guda biyu kowace tana da dalilin da take da hujjar amma dai samun sukunin jaddada niyya a kowane dare shine fitowa fili saboda misalin da muka buga na cewa lalacewar azumin talata baya shafan na laraba ko na litinin in dai su sun yi daidai wa daida za a kamce ga nai me yasa haka da ranar talata ba za a ce kuma lalacewar na ranar talata ya shafi na laraba ko ya shafi na litinin ba sannan ko mace mai al'ada al'ada ta zo wata talata laraba alhamis a asabar duk wata ya azumi ba hadi al'ada ta yanke kaga za su gaba da azumi ina ba ta fahimta inda a ce niyya ɗaya ce to idan wani bangare ya karye kaga sauran ba da sun yi sun rushe na gaba daya yanzu sallah mai rakawa'i guda wata tun da niyya ɗaya ake mata daga lokacin da ta tafi da ba kula niyya to idan a raka'a ta farko da ta biyu da ta uku duk sun kyau da aka zo raka'a ta hudu sai mutum alwala ta kai shikenan lalacewar sallar ya shafi raka'a ta hudu ne ko har ta ɗaya da ta biyu da ta uku duk ba ɗaya saboda niyya ɗaya ta shafe su su duka kuma ibada ce wadda take mafrada guda ɗaya bayan da za a yi karara ba ta wato akhiruha muta'alliqun bi awwaliha wa awwaluha muta'alliqun bi akhiriha farkon tana da alaka da karshen karshen ma da alaka da farkon wanda azumi kuma in mun kalli kididdigar kwanakin sa shi ba haka yake ba kowane yini cin gashin kansa yake da haka ne wannan ita ce abin da ake kira niyya ma'ana mutum ya samu da niyya ko dare ko ba ba sai mutum ya tsaya a sai na ta bari bismillah zan yi niyyar azumi ba a haka da an tambaye ka gobe za azumi za ka ce gobe zan yi niyya wannan ta wadata da ka tashi da asuba ka ci abincin ka me yasa kake cin wannan abincin saboda zan yi azumi ba sai mutum wai ya dauko lokaci kuma yana ta zan kullu niyya ba to kuma kinsa shaitan yana ce maka ma wani miyar ba ta yi ba sai ka tsara jarradawa da yau ba ta yi ba lokacin da za ka tafi su ta ya tambaye ka me za ka yi za ka ce azumi aka gana sai ka riga ka kulla niyyar amma sai dan sai ta jefa mutum wasu to wannan alal aqalli wato haqiqatu siyam kenan wanda shine muka fi shirwar mu sani da falalarsa da matsayin shi azumi a cikin addinin musulunci gane wanda shine babban abu mai muhimmanci sauran duk abin da ba waɗannan ba hukunce hukunce ne waɗanda suna da sauki kwarai da gaske amma dan in yi mana in yi wa maganar mu tushe sai nake son mu tafi akan tsarin ayoyin da suke magana akan azumi wato mu yi tanawulin su a hankali ɗai ba tare da mun yi dogon bayanin da zai wahalar ba ko ba gajere da zai zanto ya dafa su wani abu ba wanda yake da harka sai ya bi ne wanda ba da harka kuma ya da harka sai ya buɗe shi ubangiji ta lace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون aya ta farko Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani kutiba alaikum as-siyam an wajabta muku azumi lafazin kutiba a cikin alqur'ani ko hadisi ko abin ya kama da kutiba kamar kata ba dukkan abin da ke nufi wajabtawa tilastawa an tilasta muku azumi an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladzina min qablikum kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suke kafin la'allakum tattaqun dan ku zanto masu takawa a nan gurin Abdullah dan Mas'ud ke cewa duk lokacin da kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu bayar da kulawar ka domin imma dai alkhairi ne Allah zai kira ka zuwa gare shi ko kuma ni sharri ne Allah zai hana ka yinsa duk inda ya ayyuhal ladzina amanu take sannan faɗin kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajenta shi akan wanda suke kafin ku wannan sai ya ba mu fahimtar cewa ashe azumi wata ibada ce wadda Allah ya wajabta tun da akan waɗansu al'ummomi kafin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi sai dai cewa an wajabta muku kamar yadda aka wajabta musu ne anan wurin ba ba ne zan to ce ne ta fuskar adadi ya zan to adadin da aka wajabta muku 29 ko 30 kuma shi aka wajabta musu ba ba ne ba ce ne ta fuskar ta fuskar zarfin zamani irin yadda aka wajabta muku shi a cikin watan Ramadan su ma ya zanto a cikin watan Ramadan ce ne ta fuskar al'ija yadda yake wajibi a kansu haka yake wajibi a kansu yadda yake wajibi a kansu haka yake wajibi a kansu amma kila adadin ya sha bambam kila ranakun sun sha bambam tunda Allah ce likullin da anna minkum shiratan wa min haja ko ta al'umma tsarin ibada ta daban tsarin shari'a ta daban sai kuma yake la'allakum tattaqun Dan ku zan zanto masu takawa wato sai wanda yake nuna mana ashe azumi kamar wata makaranta ce da take koyar da dan adam takawa abinda ake nufi da takawa mai santar abin da Allah baya so kokarin aikata abin da yake so wannan shine hakikanin takawa san awamir wajtinabun nawahi to ta ya aiki zai koya mutum ta ba ka fahimci wannan cikin sauki da azumi a bakin ka kana jin yunwa ko kishirwa ko ga matarka tana tare da ita wannan ke daura aure na dab da ramadan ga zafin gauranci ga shi kuma an daura aure da ramadan ya da rana ga abincin in ka ga dama za ka iya ɓoyewa ka shiga cikin ɗaki ka ci abinci ka fito ba wanda ya ganka ga abinci in ka ga dama za ka iya ɓuwa ka sha ba wanda zai gane cewa ka karya azumin ka ka iya fito ma ka iya fitowa ka zanto ana jaje da kai cewa yau da zafi yau gari yayi zafi da haka ka da azumin ka amma me ya hana kai haka jin tsoron ubangiji jin cewa Allah madaukakin sarki yana kallon ka ga matar amma kuma duk da haka kane sauke ta ba dan baka da sha'awa ba sai dan jin tsoron ubangiji to dukkan mutumin da ya bayar kansa irin wannan horon a yi ne ɗaya har ashirin da tara zuwa talatin dalili ne a kan cewa bayan shuɗewar da zai iya ganin haramun ya kauce mata tun daga halal ma ya gani ya kauce mata ballanta na gome abincinsa a gida da abin shansa ba na wani bane mallakar sa ne shi ya samu amma kuma tare da haka yana sance shi kaga kenan azumi na koya wa mutum ta kawaki ne sun tattaku. wannan aya ta yi maganar wajibi ta yi maganar kuma labarin yadda aka wajabta mana kar mu ji nauyi an wajabta su kan waɗansu kafin mu sannan kuma ta nuna mana ribar da ke cikin shar'anta mana azumin shine mu zama masu takawa amma ba ta yi maganar cewa kwanaki nawa za a yi ba aya ta gaba ta ce ayyaman ma'adudda kwanaki ne ababen kidayawa idan daga gu har yanzu ba a bayyana kwana nawa ba tare da haka kuma kafin ma a je a bayyana adadinsu tallace kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra a cikin ku duk wanda ya kasance maridan mara lafiya aw ala safarin ko matafiyi fa tun min ayyamin ukhra to idan ya sha azumi saboda rashin lafiya ko tafiya sai ya rama a su kwanaki na daban wannan sai ba mu damar fahimci cewa a ce idan tafiya ta kama ka ana cikin azumi ya halatta ka aji azuminka bayan sallah ka rama adadin kwanakin da ka aji ka yi tafiya daga nan zuwa sokoto zuwa maiduguri a cikin sukuni ba tare da ta jiga ta ya ta bamban da kayan sufurin tafiya irin na da a kan rakumi ko jaki ko doki ko alfadari kuma a cikin a cikin jinjas mutum na fama da iska ga kura ko shaka ba ko wahala da hakikanin gaskiya ubangiji ta'ala ya shar'anta ya halatta matafiyi ya ajiye azumi in ya ga dama sawabin ya sha wahala a cikin tafiyar nan ko bai sha wahala ba sawabin tafiya sai da yake akan jaki ko doki ko fadari kan mashin ko mota sawabin tafiya sai da yake a cikin jirgin sama ko da yake a cikin jirgin kasa wani irin kayan sufuri kai amfani da shi ba an halatta maka ya halatta ka ajiye azumi domin mutumin da yake cikin tsohuwar jami'a ta bayero university sai ya shiga mota ya tafi new site titin gwarzo za a ce ya tafi unguwa ko ya yi tafiya ya tafi unguwa to kaga ba zai ajiye azumi ba daga nan zuwa can haka mutumin da ya tashi daga goron dutse ya je bata ko ya tashi daga bata ya je dakata ko ya tashi daga dakata ya je kurna asabi ko ya tashi daga kofar gida mai martaba cikin Kano ya tafi unguwa uku kaga duk wannan za a ce ya je unguwa ko gidansa aka ziyara ina wani a ce ya tafi unguwa ma'ana bai yi tafiya ba ke bai yi balaguro ba ke amma dukkan mutumin da ya tashi daga Kano sai ya tafi gwarzo za a ce ya je unguwa ko za a ce ya yi tafiya ya yi tafiya kafa daga nan zuwa gwarzo 70 kilomita kilomita 70 ne mutumin da ya tashi daga nan ya tafi gezawa ba za ta yaje unguwa ba za ta yaje tafiya domin kin zama wajen Kano ce gari ne mai zaman kansa mutumin da ya tafi daga nan ya tafi ko ya tafi Kaduna duk za ta yaje tafiya to dukkan tafiyar da za a bambance ta da unguwa a ce mutum ya yi tafiya ita ce irin tafiyar da mutum yake yin kasaro a cikin ta sannan kuma ya halatta ya ajiye azumi a cikin ta bayan sallah ya rama in yana so wato shari'ar musulunci ba ta kididdige wani adadi na kilomitas ba cewa sai tafiya ta kai kilometers 48 ko 50 ko 100 ko tafiyar kwana da yini ko kwana uku babu nassi ko ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kirdige haka ijtihadi ne malamai suka yi amma a hakikani tafiya kawai wanda ta ansa sunan a iya ce mata ya yi tafiya wato ba ya je unguwa ba to ita ce mutum zai iya kasaru sannan kuma zai iya ajiye azumi idan yana so sanyi ya sha wahala a cikin tafiyar ko bai sha wahalar ba duk zai iya ajiye azuminsa sannan idan mutum ya kulla niyya gobe zai je zariya kuma wannan cikin wata ramadan gobe talata zan tafi zariya kuma na yi niyyar lallai ba zan yi azumi ba zan ajiye kawai da zan yi tafiya shin sai mutum ya fara tafiyar ne zai ci abinci ko tun daga gida tun daga gida da safe za ka fara cin girkin ka kafin ka tafi kowa gaba ba wai sai ka bar gari ba ba kasar ba ce ba za a ce sai ka bar gari tun daga gida za a yi maka karin kumallon safe ka fara cin abinci kafin ka sannan idan mutum ya tashi da niyyar zai tafiya kuma ya tashi da niyyar zai yi abin ba zai ajiye ba sai ya yi tafiya sai ya sa wahala ya halatta ya karya ba halatta ya halatta ya fito da azumi wahala sai wahala ya gaba zai iya ba sai ya ci abincinsa ba komai a kansa bayan sallah kuma sai ya rama guda ɗaya Yana fatan kuma fahimta dan haka dai a hakikanin tafiya kana da dama ka yi azumi in kana so ba haramun kai ba kana da dama ka azumi in kana so bayan sallah rama in ka ɗauka ba za ka yi azumin ba tun daga gida ya halatta ka ci abinci in kuma ka ɗauka za ka yi azumi sai kuma wahala ta kama ka sai ka ci abincinka ina ba za mu fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi tafiya tare da sahabbansa wani adadin cikin su suna azumi waɗansu ba su azumi kamar da hadisi nuna haka cikin sahih bukhari mai yin azumi baya aibata wanda baya yi yace kaga muna tafiya da gandaye waɗanda suke kuma ba sa azumin ba sa aibata mai yin sai kaga da Allah ka zafa kanka saboda zafin addini Hmm, kowa yana nan ala sunnati wannan ya ya dauki rahusa shikenan wancan kuma yace zan yi azumi na shikenan amma abinda malamai suka yarda da shi shine gaba daya dukkan mutumin da yayi tafiya wahala kai wahala bayan da ya fito da azumi to abin da ya fi dacewa shine ya karya azumin sa saboda an zo da wani sahabi yana tafiya yayi azumi tare da sahabbai fa rana ta yi wahala ta yi wahala har ke faɗuwa yana suma saboda tsananin kishirwa aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba shi abinci ya ce kuma ya kalli sahabbai ya ce laysa min albirri siyamu fi safar baya cikin aikin alkhairi in ka sha wahala kace dole sai kai azumi ba aikin alkhairi bane ka ci jinkin ka kawai ka huta daga duka waɗannan ababai ne masu sauki kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayyamin sai rashin lafiya wata irin rashin lafiya mutum zai ajiye wa azumi malamai suka ce rashin lafiyar da zaka ajiye wa azumi ita ce rashin lafiyar da in ka ci gaba da yin azumin ko dai ta batu ta ƙaru ko kuma ta yi jinkirin warkewa to da rashin lafiyar da ta kai wannan matsayin za ta ƙaru saboda azumin ko ta yi jinkirin warkewa to ka ajiye bayan sallah sai karatu waɗansu malamai suka kara da bayanin cewa dukkan rikin lafiyar da idan ka yi azumin za ka sha wahala sama da wahalar da ake sha inda lafiyar ka kalau kaga da duk wannan da koma zuwa ga wacce to irin wannan rashin lafiyar idan mutum ya samu kansa a cikin sai ajiye azumi bayan sallah ya rama waɗansu malamai suka ce a'a mu ba ma shaɗanta ya sha wahala ko bai sha wahala kawai addini abinda aka ce baya da lafiya baya da lafiya to menene asalin hakikanin ya ake definition din almarar rashin lafiya menene hakikanin rashin lafiya suka ce shine khurujul badani an halatihi al-iyadiyya ya zanto jikinka ka tashi a yanayin da ba haka sawa ba kullun to ba ka da lafiya da haka ibn azum yace ko ya kake sai kai tuntube sai dini dan fudo kan dan yatsanka yace ka da lafiya in ka ga dama sai ka ajiye azumi bayan sallah sai ka rawa da raunin kawai gari ai ba da raunin kawai gari ba dan nake sami shari'a musulunci tana kallon al'amura da sauƙi ko shakka babu dukkan abin da zai sa idan kayan azumi din nan zaka wahala to sai ka kalli cewa Allah ya ce ma da ala alaikum bidi min haqq kuma yuridu Allah wani al-yusra wa la yuridu kuma na usra to wannan shine bayan Allah sai mutum yana فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى سألت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين waɗanda za su iya yin azumi amma da wahala abin da ke kansu shine fidiyatun ta'amu miskin ciyar da abincin miskini ɗaya faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wanda ya daɗi na alkhairi akan abincin miskini ɗaya a yini ya ce zai bari ya ciyar da biyu to alkhairi ne a gare shi amma wa an mu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma yin azumin shi yafi alkhairi a gare ku idan kun kasance kuna da masaniya wannan gaba a cikin wannan aya idan kuna duba littattafai na tafsiri za ku ji an ce an shafe ta idan kuma kuna duba waɗansu bayanan sai ku ji an ce a'a ba a shafe ta ba ana aiki da ita wato asalin ayar tana magana ne akan halin da ake cikin farkon shar'anta azumi farkon shar'anta azumi ba a ce kowa sai ya azumi wata ramadana ba idan mutum ya ga a madadin yin azumi kowane yini zai ciyar yadda miskini daya to shike sai a ajiye azumi ya rinka ciyar yadda miskini idan mutum kuma ya ga shi azumin zai yi to sai ya azumi wato an bada menene zabi farkon lokacin da aka wajabta azumin ramadan ba a wajabta shi ba wajabta ta gaba dai an ba an wajabta ne bisa ga zabi in ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama ka ce da miskini shine wa alal ladzina yutiqunahu har ma waɗanda za su iya yin azumi din in sun ga dama sa iya fidiyatu ta'amu miskin ko fidiyatun ta'amu miskin sa iya ce da miskini da sai Allah ce amma idan mutum ce zai bada abincin miskini biyu ƙarin lada ne a kansa amma wa anta sumu khairul lakum duk da an ba ku zabi amma fa yin azumin shi fa alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun to kaga anan a lokacin an ba da zabi bari mu dan kara ba za mu dawo kanta ta ɗaya bangaren na biyu sai kuma Allah ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون wato watan ramadan shine wata wanda aka saukar da alkurani a cikinsa don ya zanto shiriya ga mutane da bayanin dalilai na shiriya sai Allah ce cikin ku duk wanda ya halarci watan Ramadan ya zanto yana gari aka ba da labarin tsayawar wata fal ya sumhu to lalle ya azance shi wannan jumla ta nan faman shahada minkum shara fal ya sumhu ita ce ta rushe hukuncin farko na cewa an bayar da azumi bisa ga zabi wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ciyar yanzu aka ce an shafe wannan faman shahida minkum shahara fal ya sumhu wanda duk ya halarci gari alhalin watan azumi ya tsaya to yi azumi kawai babu wani option cewa ka iya azumi ko kuma ka iya ciyarwa yanzu azumi kawai zai yi ba da wani abu daban ba azumi ba sai kuma ya sake mai hukuncin fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance mara lafiya ko matafiyi to sai ya rama a waɗansu kwanaki na daban cewa idan baya da lafiya ya ajiye ya rama cewa idan ya zanto matafiya ya ajiye ya rama saboda me aka ce ya ajiye kamar wani mutum ya tambaya dan me aka ce ya ajiye sai Allah ya yuridu Allah bikum al-yusra dan Allah na son sauki a gare ku wala yuridu bikum al-usra Allah ba ya son tsanani ce tare da ku ila wannan ya ce to inda maganar sauki ko tsanani ce mutumin da yake tafiya a mota babba ga AC ko mutumin da yake jirgin sama ai baya cikin tsanani sai ka ba shi ansa da cewa manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce ce a safaru qita'atu min al-azab tafiya wani yanki ne na azab. ko a jirgin sama kake a kadara ta kana jirgin sama wani na tafiya a akan albadari cikin sahara lokacin da aka samu gurbatar yanayin sararin samaniya sai ka fako wajen jiki ko ya jirgi ya kada din nan kamar takarda ce sai ga hankalinka ya tashi to a wannan shine kibatu min al-azab kaddara tana tafiya da wata babbar motar ta alfarma ka taka ka tafi za ka zo daga nan wurin kana wuce ga dattan burawa idan motar ta yi fancewa ka hanya ka tsaya a bakin titi ka tagayyara ga ka a gari fa kana ganin rufin kwanan gari amma sai ka tagayyara saboda haka dai ko shakka babu a cikin tafiya akwai wani nau'i na wahala sai dai akwai wahalar da a jika ake jinta akwai wahalar da a zuci ake fama da ita kewar ka rabu da gida kewar ka rabu da iyali kewar ka rabu da yaya ka rabu da abokanai shi kan su tafi a cikin azab duk da irin raha din da kake ciki da comfort din da ka samu a yanayin abu hawar da ka hau amma wannan damuwar ta zuci kifa atun min al'azab kuma da maza Allah ya bayyana saboda haka dai ko shakka babu yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra to wannan shine ansar da mutum zai idan yace to ai ne tafiya ta yanzu ba wahala to kila wani ce ah to tunda an ce an yafe insha idan na yi rashin lafiya ko tafiya menene cewa bayan sallah irama rama sai Allah ce wali tukmilu al-iddata dan ku cika adadin daidai wa daidai da sauran ƴan uwanku da musu ajiye ba domin inda ka yi tafiyar kwana biyar ka ajiye azumi wanda ba su yi tafiyar kwana biyar ba su ko ba su ajiye ba ma'ana sun fi kalada sun maka sun tsere maka da kwana nawa biyar ta fuskar kirgin lada to amma tun da kai ma an yadda ka rama ka dinke nan ba su tsere maka ba za ka samu su shine wali tukum lil idda wali tukaddiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kallati wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal idan bayina suka tambaye ka game da ni suka yi maka tambaya game da ni fa inni qarib ni dan a kusa nake ujibu da'watad da'i idza da'a ina wata kiran mai kira da zaran ya kira yi falyasta jibuli da haka su ma su an samu kiran da na yi musu abinda na ce su yi su yi abinda na ce su bari su bari yi yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshudun don su zanto shiryayyu wannan aya ba ta da alaƙa da azumi an kawo ta tsakiyar ayoyin azumi aya ce suke magana akan addu'a kawai amma aka kurda ta a tsakiyar ayoyin da suke maganar azumi malamai suka ce balagar da ke ciki shine ko hikimar da ke ciki shine nuna mutane cewa ashe watan ramadan wata ne na addu'a dukkan mutumin da yake da wata bukata ta duniya ko ta lahira to sai na ce da roƙon ubangiji a cikin watan ramadan domin babu wani wata da ake sa ran an sa addu'a cikin sa daga farkon sa har karshen sa irin watan Ramadan dan haka ne ma yasa aka kawo ayar addu'a a tsakiyar ayoyin da suke bayanin hukunce hukuncen azumi kafin a karasa dan a sanatar da kai cewa ka wannan lokaci wajen addu'a ta gari da kanka sannan kuma bugu da kari a cikin ayar akwai kalmar su'al wa idza sa'alaka ibadi anni wanda yawancin kalmar su'al da suka zuwa cikin alkur'ani wanda mutane cewa annabi tambaya galibi ubangiji ta'ala kan ce ce da su kaza Allah na ba da ansa amma ba kai tsaye shi da kansa ba ta wasu da abin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibn sabil yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalun fi qul qitalun فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير wa yasalunaka al mahid qul huwa adha sai ka an ce kul ce da su kaza ce da su kaza ma'ana Allah zai bada ansa amma ta wasu dadin manzon Allah amma a nan gurin ba ce kul ba wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayi na suka tambaye ka game da ni ka ce musu wato bai sai ka ce musu a kusa nake ba sai ce in bayi na suka tambaye ka game da ni ne din a kusa nake kai tsaye kawai ne dan a kusa nake saboda me magana ce ta addu'a addu'a ba magana sai ka sa wani wasu da tsakaninka da ubangiji kai tsaye za ka roƙi shi kuma ya ansa shi yasa ko kalmar qul ba a ce Allah ce wa qala rabbukum ud'uni ku roƙi ne an samu ba tare da kun sa wani wasu da tsakiya ba innal ladina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhilin shine wujubu wata da'i za da ina kira an su kira mai kira da zaran ya kira ne ko shakka babu wannan na nuna mahimmancin yin addu'a a cikin watan Ramadan mutum yawa kansa addu'a alkhairi ko iyayensa ko wani nashi addu'a ta alkhairi game da abin da ya shafi duniya ko abin da ya shafi lahira aya ta gaba ubangiji ta ala sai kudi kafin aya ta gaba can dai da wajen wa Allah ladina yuziku rufi da su da'awu miski in mun fasa ta kan cewa ta ba da zabi wanda zai iya yin azumi ya azumi wanda ko ya gaba zai ba zai ya tiyar a wani a bisa ga wannan fassarar haɗin sa cewa fa mun shahida minkum ya fal yasum yi mai ya shafe wancan hukunci to ana mata fassara ta biyu wa alal ladzina yutiquna hu fi daysin ta'am miskin ga waɗanda za su iya yin azumi amma a wahalce za su iya fitar da miskini ba sai sun yi azumi to ne a nan gurin kamar wa kamar tsoho dukkan tsoho da ya manyanta ko tsohuwa da ta manyanta wanda abin zai musu wahala yan za su yi sai sun yi kamar su mutu sai sun jigata sama da kima to ba ruwansu da yin azumi kullum sai su ciyar da miskini daya ba sai sun yi azumi ba wannan ko hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari an dan malik lokacin da ya manyanta ya girma baya iya azumi kullum sai ya dafa gurasa da nama ya kira miskini ya bashi shi kuma yi ne yana cin girkin sa ba wani wannan dukkan tsohon haka ne kare wahala da ta in tana da tsoho da ya manyanta ko kakanka da ya manyanta ko mace ko namiji sun manyanta ba za su yi azumi ba sai da wahalar tsiya sai su ciyar da miskini shi kenan banda su wanda zai iya shiga cikin karkashin wannan kamar yadda Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas suka bada bayani mace wanda suke mai juna biyu da kuma mace wanda suke shayar da jariri su ma matukar cewa in suka yi azumi din za su wahala ko yaron su ya wahala in mai shayarwa ce jaririn ta ya wahala in mai juna biyu ce dan cikin ta ya wahala ko ita ta wahala lokacin da ta yi azumi kaga za ta iya amma da wahala to a madadin haka sai ta ajiye azumi sai ta ciyar da miskini haka abdullahi dan umar ya bada bayani haka abdullahi dan umar ya bada bayani abdullahi da umar kan har yasa tana gidan aure ma haka yace mata tana juna biyu yace sai kin yi azumi dole in kin ji akwai wahala ba za ki iya ba ki ajiye ki ce da miskini ya karanto mata wannan aya kaga wa Allah ladina ko hu fi sun ta'awu miskin daga can zuwa nan sai muka samu hukunci kamar haka mutumin da yake matafiyi da mutumin da yake mara lafiya idan suka ajiye azumi hukuncin su shine ne su rama azumin kwanakin da suka aji tsoho dattijo wanda baya iya azumi wata ko namiji idan suka aji azumi hukuncin su shine su me su ciyar da miskini babu wani ramu a kansu haka mace mai juna biyu bisa ga zance mafi inganci da mace mai shayarwa bisa ga zance mafi inganci mafi kwarin dalili su ma idan suka ajiye azumi hukuncin su shine ne su ciyar ina ba da fahimta to mace mai haila ko mai jinin biki su ma hukuncin daidai yake da na mara lafiya da matafi za su ajiye azumi ba za su yi ba bayan sallah za su rama azumin kwanakin dan bambancin da ke tsakanin su shine mara lafiya da matafi inda zai karfin hali ya azumin sai ce shi zai azumin haka azumin sai ya yi gobewa amma da mai haila da mai jinin biki ku babu wani karfin halin da su ce za su yi azumi in ma sun yi haramun ne sai dai zunubi ba su samu ladaba da haka dole kenan su ajiye wancan ko halal ne su ajiye amma hukuncin rama ko da ya hauka su shurta ubangiji ta uhilla lakum lailatal siyam rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 Allah ce lakum laylat as siyami an halata muku a daren azumi an halata muku arrafatu ila nisaikum saduwa da matan ku kalmar arrafat tana daukar ma'anan zancen jima'i da baka sannan kalmar arrafat tana daukar ma'anan jima'i din kai tsaye da haka dai kowanne an halatta muku da matanku ka faɗin ka yi janabar baka ka yi janabar ta hakika saduwa da iyali ga halal ne tsakanin ka da iyalin ka shine arrafa su ila nasai kunna libasun lakum wa antum libasun lakum ko sutura ne a gare su su ma sutura ne a gare su malamai suka ce wato alaƙar da ke tsakanin miji da matarsa gogayya da cuɗanyewa da zuwa ɗan kamar cuɗanyewar riga da wanda ya sata ne kaga ba ka yi wa riga sharaɗin inda za ka taɓa a jikinka kai ma ba a yi maka sharaɗin inda za ka taɓa a jikin matarka duk inda ta ga dama ita ma ba a yi maka sharaɗin inda za ka taɓa duk inda ta ga dama hunna libasun lakun wa antum libasun lakum kuma tufafin ka ai yana ganin tsiraitin ka sai dai ya hana a ga tsiraitin ka don haka kai ma tsakaninka da iyalin ko tsakaninka da kai waɗansu malaman suka fassara libas da cewa shine sakan natsuwa da hutun zuciya ko din hutun zuciya ne ga mata mata ma hutun zuciya ne da walwala a gare ku abin nufi inda za a yi wani gari a cika su da dukkan kayan alatun duniya duk abin da ake so na ce da sha da morewa da gwangwajewa duk akwai amma dukkanin su maza ne ba mata ko ɗaya. mutuwa da babu nutsuwa in ba haka kullum suke sallah sai yin sujudu sahawi a kuma inda za a yi gari guda a suka fi dukkan kayan alatun duniya amma duk mata ne babu namiji kuma ba za su iya rayuwa ma'ana dole sai da juna kenan shine hunna libasun lakum wa antum libasun lakum alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum ubangiji ta'ala ya san ko din a cikin ku akwai wanda kowa kasance kuna ha'intar kawo nan fa taba alaikum da haka sai ya sauƙaƙa muku hukunci wa fa ankum ya yafe muku ba su basuruhunna a yanzu ku je ku sadu da matan ku wa butagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta za ku samu shine da da zurriya ta gani kaga har yanzu a wannan maganar ka ji kamar in ba wanda su ayatu suka ake maganar su ba za mu fahimci me ake cewa sosai da sosai me muke na in ta kawo mu to a hakikanin gaskiya yadda ayar take shine hadisi ya tabbata cewa a da a farkon lokacin da aka karanta azumi idan rana ta faɗi mutum yana da daman ci da sha har kafin a yi shayi da zarar an yi isha'i ba sauran ci da sha da kusantar iyali har sai washe gari kuma rana ta faɗi kada akwai aiki sosai sannan akwai riwaya da ta nuna cewa idan rana ta faɗi mutum yana daman ya ce sha amma da zarin ya bari bayan faɗuwar rana gengedi ya kawo shi ko yaya to idan ya farka ba zai ta abinci kuma sai gobe iwar haka rana ta tafi faɗuwa wato babu ci babu sha babu kusantar iyali to sai wata waƙiya guda biyu ta faru waƙiya ta farko wani sahabi da ake kira Qais ibn Sirma mutum ne mai abin nan manomi ya da ya aiki a gona ya gaji ya wahala ya dawo gida dab da faduwar rana ya tambaye matar akwai abin bude baki tace babu komai a gida amma bari in je in tambayo maka ko cikin ko wajen take kenan ko dangi sai su tafi to ya gaji yana faduwa kan shi fada suke barci dauke shi ta dawo da akwashin abinci a hannu ko ta samu yana yana barci tace kai ba tallaka tace ka shiga uku yau ko ana ba shi ba abinci sai wa gari to ko aka zarce da azumin ba haka zarce da wannan waƙiyar aka waye gari da safe da rana kafin ma rana ta tsakiya yana faɗuwa ya suma saboda yunwa da zaka wani sahabi shi kuma ya yi barci ya farka shi kuma sai dai ya kusanci iyalinsa ya ce ki ne maganar abincin da iya juriya ba zai yi ba zai ta ba amma dai ba zai iya kyale iyalinsa yaje ya kusanci iyalin kaga waki abu da bi ta faru to shi na kai ibn salma a sarri ya fito kowa ya san me yi wanda wanda ya kusanci iyalin sai faɗa kowa ba ya ya rufe ya cikin asiri babu insha Allah saukar da aya domin an sa dukkan bukatun su biyan kai mai ci da sha an halatta maka idan rana ta faɗa har alfujir ke to kai ma da za ku kusanci iyalinka an halatta maka idan rana ta faɗa har amma tun da kai su da surma kowa ya ganshi a fili shi ba sai an ce ga wani ya yi cin abinci ya yi kaza ba amma wancan kusa Allah ce alim Allahu annakum kuntum kusa, anfusakum cikin ku da wanda suke haɗin kawunan su da dare sun je wajen matan su ba a sani ba amma dai fata ba alaikum Allah ya yace wa afa ankum kuma sai Allah ya fara da mai maganar mata din ba ga wanda ya faɗi ya su saboda yunwa sai ce wa abu anku fal ana basiruhunna daga yanzu din in dai da daddare ne ku je ku sarar su wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta sai ko aka zo wa kulu wasrabu za a zo wajen su kai da ya faɗi ya su yana da yunwa wa kulu wasrabu ku kuma masu ci abinci ku ci abinci ku sha abinci hatta ya tabayyana lakum al-khayt al min al-khayt al min al Har har zuwa lokacin da farin silili zai bayyana daga bakin silili na alfajar. sun ma'atin musu ya ma'ilal sannan ku cika azumi kuma zuwa dare wato kaga aka halatta mana dare gaba daya ci da sha da kusantar iyali tsawon mutum ya yi barci ko bai barci ba tun daga lokacin har da rasulun zai ke turbi ya to wannan gaba ta cewa wa kullu shrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wato al-khayt al-abyad da al-khayt al-aswad wani sahabi da ke kira adin bin hatim lokacin da aya ta sauka sai ya samu farin zare da bakin zare duk lokacin da zai sahur sai ya ajiye su a gaban shi yana kallon su na cin abinci ba zai zana cin abinci ba sai ya gane wannan fari ne wannan baki ne ga ku abin da zai faru shi ne sai gari ya kusa wayewa wato kamar yadda kakannin mu fulani ke cewa wato kai ta cin abinci har sai ka ga kiyashi yana yawo ranar da fito shi da har ta ga kiyashi to shi sai samu wannan farin zare da bakin zare da su yake sahur kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari yace da shi a abinda ake nufi da al-khayt ajwar shine al-fadl da yake to abinda ake nufi da al-khayt aswad shine ragowar dare da bai riga ya gama tafiya gaba ɗaya ba ma'ana da zarar al-fadl ya ke to to shi kenan lokacin cin abinci ya daina ma'ana dai mutum zai yi sahur har kafin alfajir ke to da ranar ya ke to ya tana sha to kadiya ta sahur sahur yana da albarka kwarai da gaske a kowane da suke ganin burgewa ne mutum ya ce ai azumi na yau dore ne nake ban yi sahur ba ya ko tabbata cikin hadisi cewa bambancin da ke tsakanin azumin mu da na yahudawa inda manzo Allah ya ce ukulatus sahur cin abincin sahur sannan ya tabbata cikin hadisi cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin Allah da mala'ikunsa suna salati ga masu cin abincin sahur shi yasa manzo Allah ce ko da ba za ka ci komai ba ka tashi ka sha ruwa kana da wannan ladan sannan shi sahur ana son a yi shi a ƙarshe dab da ketowar alfajir wadanda suka yi sahur karfe ɗaya wadanda suka yi sahur karfe biyu amma abin da aka fi so idan da za a ce alfijir na ketowa karfe biyar to so ake kamar hudu da rabi zuwa biyar saura kwata shi ne lokacin samar da ka don kana gama sahur kafin a ce ma ka je ka yi da ka zan kiran sallah a masallaci kawai sai ka kira masallaci don hadisi ya nuna cewa gurgurdan lokacin da ake so a bari tsakanin sahur da kiran sallah ko ta yadda sallah shine gurgurdan yadda mutum zai karanta aya 50 matsakaitun ayoyi guda hamsin to da haka lallai safari da matukar muhimmanci to sai wata matsala da ke da alaka da wannan kai da kake cikin cin abincin sa sai da yi kiran sallah asulam kai ko ba ka ba to ya mutum zai kina ko kuma ya zanto cewa ka tashi ba ka da agogo yanzu baka sani ba alfijir ya keto ko bai keto ba kana shakka to kaga dangane da mas'alar ka tashi kana shakka alfijir ya keto ko bai keto ba waɗansu malamai suna ganin ba za ka ci abinci ba saboda kanka jefa kanka cikin matsala amma zance mafi inganci za ka ci abinci ne shakka ba ta hana ta ci abinci abin da ke hana ta ci abinci shine ne tabbas na alfijir ya keto in eh, har ga kana shakkar abu yi ko bai yi ba ai bai yi ba ne, dan da ya yi shakka ta kauce to ubangiji da ala ce hatta ya ta har sai ya bayyana ba hatta ta shukku ba har sai kun yi shakka za ka yi cin abinci har sai alfijir ya bayyana alfijir ne sannan ka daina to ka ku shakka ba bayyana ba ce da haka mutumin da ya tashi yana shakkar alfijir ya ke to ko bai yi to ba kawai abin da ya halatta da rashi ne ya ci abincinsa to amma mutumin da yake cikin cin abinci sai alfajir da yake to ko kawai ladan ya kiran sallah kuma ya tabbatar kiran sallah ne na ƙara sallah kawai alfajir ya riga yake to to da dama daga cikin malamai suna cewa abin da ke cikin bakin su sai furzar da shi wanda ya riga ya haɗe babu komai a kansa amma na bakin su sai furzar ya furkure bakin sa amma akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa matukar an fara kiran sallah ko mutum yana cikin cin abincinsa to ya halatta ya karasa ya fara bai san ba lokacin alfijir ya yi ba ku fahimta da kyau kar wani ya bari sai ya ga mun minti ɗaya liman ya fara kiran sallah dai fara kiran sallah ya ce shi bai sani ba bai san ba lokaci ya ko bai ba ya tashi kita billahi kansa kawai zai fara cin girkin sa kawai sai aka fara as-salatu ba dan da as-salatu zai ci gaba da cin abincin sai ya tsara wannan an ba shi rahusa ne shi kadai wanda ya samu kansa a wannan halin amma ba mutumin da ya tashi ba ya san karfe biyar da da ke fitowa za a yi sallah sai ya tashi ya ga biyar saura minti daya haka shi ma ya sani da ya fara sa abinci ganganci zai yi amma ko shi bai sani ba ina ba babu agogo a sa ko da agogo amma da ya tashi bai duba ba yana kyautata ta san yanzu dare ne kawai akwai sauran lokaci kila ba har na gama cin abinci zo dan je masallaci in dan yi karatu alqur'ani kafin a kira a ce bai sani ba a lokaci ta to wannan an ba shi rahusa shi kadai ne ya ta abin da ya fara shi kamar da manzo Allah ya bayyana cikin hadisi Allah sai sun ma'atin musu ya ma'ilal layl sannan ku cika azumi kuma zuwa dare shine dare muka ce da zaran rana ta fada shikenan ba wai sai duhun dare ya shigo ba ba ya kuma sai taurari sun fito ba da akwai mazhabi shi a suna ganin dare ba ya zama dare sai taurari sun fito amma Allah ce nahar wa ba wai sai fito ba a timmu to da zarar rana ta abin da yake mustahabi da mai azumi shine ya fara buɗe baki ba sai ya je sallah ba waɗansu sukan je su yi sallah bayan an yi sallah ba a yi ɗan fili kafin a zo a yi buɗe baki yana ganin jarumta ce da wani gwaninta kawa kanka hasarar lada manzala sallam sunnarsa ne a yi jinkirin sahur sai a ƙarshe za a yi sannan kuma a yi gaggawar buɗe baki da zarar rana ta faɗi ba sai mutum ya je ya yi sallah ba sannan shi buɗe baki an fi so a yi da dabino dabino kuma zan zanto mara uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya har zuwa ɗari da ɗaya in za ka iya ya ya to dai mara idan mutum bai samu dabino ba to sai ya sha ruwa ya yi buɗe bakinsa da ruwa amma inda dabino da dabino aka fi so a yi buɗe baki shine sun matin mutta mai lalle sai Allah ce wala tubashiru hunna wa an antum akifuna bil masajid tunda an ce an halatta mutum ya kusanci iyalinsa a dukkan dare na Ramadan to kar mutum ya dauka ko da ya shiga itikafi kuma ya halatta kenan ya fito daga itikafi ya je wajen matarsa sai Allah ce wala tubashiru hunna kar ku ce za ku sadu da matanku wa an antum akifuna bil masajid alhali kuna itikafi a masallaci duk mai itikafi bai halatta sa da iyalinsa ba da ya shiga itikafi shikenan tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan ayoyi na ubangiji a dokoki na ubangiji kar ku kusance su ballanta ku za ku karya su kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun haka Allah ke yin bayanin ayoyinsa ga mutane dan mutane su zanto masu takawa wato su zanto masu jin tsoron Allah to a takaice dai abinda dai mabudi da shi da kuma waɗannan ayoyi da makarantu da ɗan abin da muka fitar a cikin su na hukunce hukunce gurgurai yadda mutum zai iya ina ganin sun ba mu hoto na hakikanin azumi da yadda ya kamata ya azumi Yan har akwai sauran waɗansu al'amurra waɗanda ban faɗe su ba wanda ke lallai kan ba za a rasa batun da azumi yana da faɗi na tabbatar cewa kila za su iya fitowa ne a cikin tambaya mas'ala ɗaya kawai ya rage in faɗakar da mu a kanta mas'alar rikicin ɗaukar azumi ya yi kuma ku gane cewa ana ɗaukan azumi ne idan wata na ramadan ya tsaya wani adadi na musulmi ya ganshi mutum ɗaya ko biyu so gani zuwa abin da ya sama ko mutum ɗaya adali ya ga wata ya halatta ya aiki da ganin sa ba ɗi bane sai sun zama adalai guda biyu ɗaya adali ya wadatar ballantana su zanto biyu ballantana kuma aka samu taron jama'a masu yawa cewa sun gani kuma shi wata ɗin ba shi ake bauta ba wanda ake bauta shi ne ubangiji hana bauta. Don haka abin yake wajibi a kan al'ummar musulmai shine kaɗai ta ganin wata matsalar da ake ciki a Najeriya kusan a ce ta zama da sauran wurare a duniya idan har Allah ya kaddara maka rayuwa a wani wuri wajen Najeriya za ka yi azumi kuma za ka san ma'ana rigawa ba a duniya kwata kwata sai lokacin da ka dawo Najeriya saboda mutane suna da tsarin su kuma suna da shugabanci suna da al'amura waɗanda suke a nan wurin babu tsarin ko babu wato shugabanci mai nagarta irin wanda ya kamata a ce an samu to amma dai abin da yake wajibi shi da zara an ce an gauta ba lalle ne sai mutum ya gani da kansa ba dole zai da ganin al'ummar musulmi ya rage da yin an yi sabani waɗansu suka ce man yadda da ganin waɗansu suka ce ba mu yadda ba waɗansu suka ce za su ɗauka laraba waɗansu suka ce sai alhamdu za su ɗauka a irin wannan matsayi yaya za ka yi idan ba ka cikin ɗaya daga cikin ra'ayoyin guda biyu hadisin umma na aisha ya baka mafita manzo Allah ya nuna cewa as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma wani nas wan nahru yawma yanharun nas kun ga ranar azumi ita ce ranar da mafiya yawa suka ɗauka a matsayin ranar azumi don waɗansu sun saba ba su yi ba ba ya sun sirba kun ga ranar ƙaramar sallah ita ce ranar da mafiya yawan musulmi suka ɗauka yau ƙaramar sallah kun ga ranar layya ita ce ranar da mafiya yawan musulmi suka ɗauka ranar layya abin nufi idan aka yi saƙa da ɗan suka ce yau za mu ɗauka ɗan suka ce gobe idan kana son ka dace da daidai yi kokarin ka gano wani kasafi ne ya fi yawa ka gane percentage din da kake gani a kowanne kila waɗanda suka ɗauka yau percentage din su zai kai 60 ko 65 ko 70 waɗanda suka ce sai gobe kila ba su wuce 30% fasant ba to sai ka bodan bodantar 70 din abinda hadisin Aisha ke cewa kai ko da ka gano cewa waɗanda suka ɗauka yau 55% ne waɗancan ko za su zanto 45 to dole sai ka bodan nan 55 din wannan shine abin da hadisin Aisha ke nuna domin a nan gudan ana nufin ai aksarun nas lanan da mafiya yawa suka dauka shi yasa wannan hadisi na Aisha ta mukabalanci wani daga cikin ɗalibanta ko ɗawon su balka yasa ko sha biyu cikin biyu wani ya zo ya ce fa shi fa a lissafinsa sai gobe za a ɗauki azumi shi ba zai ɗauka yau ba Aisha ta ce to a lissafin sauran musulmi sun ce yau za su ɗauka yace min gobe da ɗauka sai ta kawo masa wannan hadisin annabi ya ce ranan azumi shi na ranar da mafiya yawa suka dauka ranan idi shi da ranar da mafiya yawa suka dauka to duk saboda haka ina ga idan mutum ya bi wannan hadisin zai samu hutu mai yawa amma in ba haka mu a Najeriya matsalar mu shine wato sai ga an yi kwana hudu ana sallah waɗansu yi talata waɗansu yi laraba waɗansu yi alhamis waɗansu yi juma'a sauransu kuma a sai. idan ake sallah ranar da ake sallah wadanda suna kallon wata wata gari ma wadanda suna kallon wata da wadanda sun gani sun ce ai wannan watan da ini tsayuwar yau ne sai kuma aka tsaya sai kar halin shayi bai faɗi ba sai mutum kuma ya fara shakka tsayuwar yau ne ko kuma daina jiya ne ko da shekaran jiya ya rama ɗaya ko kuma ya rama ɗaya kashi kai ka jefa kanka cikin rudani tun farko idan ka ɗauki hadisi umma na aisha ka yi ƙoƙarin gano san da shi ne al'ummar musulmi suka fi yawa a ciki sai ka shiga wannan kasar wannan ana magana a kan wannan matsala ta ganin wata ita kadai wancan hadisi ke magana kai ina ba za a fahimta su da haka nake ganin zan take ta anan gurin kila sauran abubuwa kamar yadda na faɗa sa in fitowa cikin tambaya abin da faɗa ya zama daidai Allah sami tarayya cikin lada mu duka abin da kuma ne kuskure ko zuma harshe ubangiji subhanahu wataala shi ya fi mana assalamu alaikum yana daga cikin falalar azumi an sa shi zanto kafara ga wanda yake sa bisa da kuskure kafara da zihari kafara da rantsuwa kaga nan duk an sanya azumi ya zama wannan abin da ke nuna falalarsa masha Allah Allah ya fara da ah, da Allah dan kuma da yake kamar yadda da ya faɗa akwai tambayoyi masu tsarin muhimmanci kwarai da shi. kuma dama laccar kusan kashi aka kasa ta kashi biyu tambayoyi da kuma ainihin wata ita laccar so da yawa wasu abubuwan da ka yi biyo baya a cikin tambayoyin ta iya yiwuwa ma ga cewa ba a same su ba a cikin lecture don haka yana da kyau mu saurari tambayoyin ake nufi kai kokarin kaucewa barna iya ta ce wata idan ya zanto wajen daukar lakta za a tafi maza da mata to kai iya kacin kokarin ka ga cewa inda ka zauna dan jikin ka bai taba jikin mace ba sannan kuma kai iya kacin kokarin ka daga lokacin da ka zauna idan kana kan malamin da yake lakta da wadda ta shigo da wadda ta shiga da wadda ta fita da mai hijabi da mara hijabi duk ba ruwan karsu eh, kai kokarin kai haka idan kai kokarin haka yana ganin zai taimaka maka sosai sosai amma mutukar mutum zai rika kallace kallace to da waya wani lafiya yana gadar wa mutum damuwa ta zuciya shi kallo din kaga abin da kai ka riga ka san haramun ka zakke masa fushin ubangiji ka sa rai ko ba za ka samu ba to me amfani